الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمثله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 ga watan zulqada jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko 30 ne dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda shi daidai da ɗaya ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba a wannan layi na hausaro da ke cikin wannan unguwa ta kaduna a wannan unguwa ta tudun wada cikin wannan gari na kaduna bayan kammala karatun littafin a hakamun siyamun sittin min shawali wanda muka yi darasi tara muka dora cewa za mu ci gaba da yin karatu kamar yadda mun saba amma mun tsayar da karatun kusan shekara sama da uku za mu ci gaba mun yi darasi na daya wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi na man ƙasar al-husayn radiyallahu anhu bayan husul da malam ya faɗa to fasali na farko da ya fara da shi shine ahlul baiti ko ahlus sunnati wa ahlul baiti radiyallahu anhu alaƙan ahalus sunna da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwalan na farko shine amirul mu'minin Ali bin Abi Talib al mu'minin ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda na so kowanne daga cikin su in dauki tarjamar sa in yi ta cikakkiya mutum tare da ya kawo to na ga abin zai ja mana lokaci watakila za mu iya fita daga haddin littafin ke sa muka ce to bari mu yi shi a takaice yadda shi ma malam ya kawo shi dan shi zai iya ba mu damar mu tafi inda yake so inda ya kamata a ce mun tafi ali bin abi talib radiyallahu anhu an haife shi hijira na da wato kafin a aiko annabi da shekara wato an haifi ali bin abi talib kafin hijira da shekara 23 ya rasu hijira annabi na da shekara 40 ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah yana daga cikin matasa wanda a cikin matasa da annabi Allah ya aiko su shine matashin da ya kaga kowane matashi shiga addinin musulunci Ali bin Abi Talib duk wani yaƙi da annabi sai yan kaɗan daga ciki da shi aka je sannan kuma shine ya tsaya a matsayin annabi lokacin da annabi ya bar makka ya tafi madina a daidai lokacin da abubakar shi kuma yana tare da annabi sannan ali bin abi talib yana daga cikin khalifofi guda hudu shiryayyu wanda annabi ya ce a yi riko da shiryarsu sannan yana aure yar annabi muhammad sannan dan uwa ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma shahidi ne ya yi shahada to shi ne yake cewa rawar bukari wa muslim al'imam al-bukari da muslim ya ruwaito min hadisi sahal bin sa'ad أن رسول alaihi wa الله عليه وآله وسلم النبي قال يا فدا يوم خيبر رانا خيبر yace la udiyanna hadhihi ar-rayata gadan wallahi sai na bada wannan tutar gobe rajulan ga wani mutum yaftahu Allahu ala yadayhi wanda Allah zai bude yakin da za a yi ta hannunsa wannan mutumin yuhibbullaha wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah sannan wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da annabi suna son shi da haka za mu ga cewa al'amarin malamai suna cewa ba wai kai ka ce kana so ba ana san ka ba wanda a cikin mu ba zai da'awar cewa yana san Allah ba amma waye yake da tabbasin Allah yana san shi to wannan manƙaba din wannan matsayin duk duniya in ba su haɓai ba wanda suka samu wannan su sun so Allah kuma kafin su bar duniya sai da kowa ya samu tabbas Allah yana san shi da haka haka Allah ya kawo a jumlance yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa Allah yana son su su ma suna son Allah soyayya duka ta bangare guda biyu shi yasa wani gurin zamu ga Allah sai ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu yadda suka yadda da shi Allah shi ma Allah kafin su bar duniya haka yadda da su sannan Allah ya faɗa da yake cewa wal ba a mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سيت وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها سيت ومساكن طيبة في جنات عدن sannan wa ridwanun min Allah akbar bayan aljanna to yadda da suka samu ta Allah tun daga nan duniya kafin ma su je su shiga aljanna samun yadda Allah ya mafi aljanna girma Allah ne ya ce wa ridwanun min Allah akbar to wannan zikrul khas da al'am a kawo abu a matsayin sa na umumi sannan a dawo a faɗe shi a teɓance yana nuni akan falalar da shi kafin yake da shi kaman qul kana aduwwan li jibril fa innahu nasalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi mala'iku dukkan mala'iku sun shiga amma sai ce wa minka wa jibril wa sake faɗar jibril da minkala to yana nuni akan cewa mikala da jibril yana da wata falala ta daban akan raguwar mala'iku sau da haka tare da sahabban annabi dukkansu sun so Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana son su amma a wannan mankabar wannan matsayin da annabi ya ce zan ba da tuta gobe ga wani mutum wanda yake son Allah da annabi sannan Allah da annabi suna son shi to wannan yana nuna cewa wannan matsayin na soyayya daban ne ba irin wancan bane na rabu to shine sai yake cewa babatan nasu sai mutane suka kwana Ya yadukuna suna ta tattaunawa lailatahum tsayon wannan daren nasu ayyuhum yu'taha shin cikinsu su wane ne za a ba wannan tuta ɗin qala sai ke cewa falamma asibahan nasu lokacin da mutane suka waye gari ga ɗau sai suka yi sammako ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa wajen annabi yarju kowanne daga cikinsu yana fatar an yi utsaha a bashi wannan cutar فقال سي النبي يتي أين علي بن أبي طالب إنا علي بن أبي طالب يكي فقالوا سي صحبي سكتي هو يا رسول الله يشتكي عينيه yana gida yana kuka cewa idan ba shi da lafiya qala sai annabi ya ce ka fa arsalu ya ce ku aika ku je ku ce ina kiransa fa uti bihi sai aka zo da shi فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له سي النبي توفي ايدا سي مسا الدعاء ذاك دعا له الدعاء تاع الهيري دعا عليه الدعاء تاع مصيبه فبرع سي وركي حتى كان لم يكن به وجه sai da idan ta dawo nan take annabi yana masa addu'a saboda likitan likitoci ya masa addu'a sai idan ta dawo kamar ba ta taɓa rashin lafiya ba fa a tsahun rayata sai annabi ya ɗauki tuta sai ya bashi faƙala ali sai sai na ali ke cewa ya rasulallahi uqatiluhum shin mutanen nan zan je in yaƙi su ne hatta ya kuno misalana har sai sun kasance kwatankwacin mu faƙala sai ce unfus ala rislika ka tafi hatta tanzila bisa sahatin har sai ka sauka farfajiyarsu sun majauhum sannan ka kira su ilal islami zuwa ga musulunci farko da haka malamai suka bambanta suka ce akwai jihadin difa'i akwai jihadin salabi jihadin difa'i idan makiya suka afko muku a ƙasa to yanzu da mata da ƙananan yara da tsoho kowa gwargwadon abin da Allah ya hore masa dole a tashi a kare kai daga hujumin da aka kawo yanzu a nan wajen ya zamanto wajibul aini kowa a kan shi dole ya tashi ya ba da gudunmawa a kare kai daga halin da aka kawo jihadul difa'i jihadul talabi shine wannan wanda annabi zai tura ali sai da na ali ya ce ya tafi to shi kuma ba a yin sa dole sai da ka'ida dole sai kuna da imam shugaba wannan su shugabansu shine annabi muhammad sannan dole sai an samu raya marfu'a tuta ɗagaggiya wanda mun ga cewa ga tutan nan annabi ya bashi sannan sai an sami tamyizu sufuf gagarin musulmi gagarin da ba na musulmi ba da haka lokacin kwatar musulmi ita ce garin madina inda annabi ke zaune sannan abu na hudu idan kun je ba afkawa mutane za a yi batun da kun ga da yake uqatiluhum hatta yakunu mislana fa qala shi annabi yace unfus ala rislika hatta tanzila bi sa'atihi idan ka je ka sauka garin farko sun mazuhum ila islam ka kira su zuwa ga musulunci ne idan ka kira su zuwa ga musulunci kai musu bayanin addinin musulunci sun fahimta sun gane sai suka ce ba za su shiga musulunci ba to a nan ne sai la ikraha fi sai ke aiki babu tilasta a addini sai a ce to tun da ba za ku yi musulunci ba yanzu ku yadda za ku biya ta za ku biya jizya za ku biya haraji idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su yi haraji ba to yanzu sai a yaƙe su ba dan sun ƙi musulunci ba sai dan haraji wanda duk gwamnatocin duniya suna yaƙar mutane kan haraji a najeriya ma ana yi dan akwai bambanci tsakanin alƙatulu da alƙitari shi ya in aka zo aka ce ka biya haraji kan iya ka kulle ma shago ba an yaƙe ka ba ai ba sai kisa ba ko kuwa ai an yaƙe ka yi a amerika ana yi a ingila ana yi a najeriya ana yi in ka ƙi biyan haraji sai su kulle ma kamfani ko su kulle ma shago kaga sun yaƙe ka to in suka ce ba za su yi musulunci ba sun gane addini aka ce ku biya jizya suka ce sun yarda za su biya jizya to irin waɗannan nau'in na waɗanda ba musulma su ake ce musu zunniyi to irin wannan haram ne wani musulmi ya ga arhasu zai kai musu farmaki annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kai mu irin waɗannan farmaki ya taɓa wani daga ciki annabi ya ce wallahi ko ƙanshin aljanna ba zai zama gobe da kiyama to ya kake tsammanin wanda zai shigo masallaci ya samu mutane na sallah ya tashe su da ni ya zo yayi yayi jihari Allah ya kiyaye wa akbirhum ka ba su labari bima yajibu alaihim abin da ya wajaba gare su min lahi na haƙoƙin Allah fa wallahi na rantsi da Allah li an yahdi Allah bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka khairul laka ya fi maka alheri min umurin ni'am akan a baka jajaye na dabbobin ni'ima jajaye na raƙumi to yanzu Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hannunka da mutane sun san matsayin da ake samu na daraja a wajen Allah wanda ya zama sababin shiryar wani ya fi a ɗauko manya-manyan jifa-jifai masu numfashi a baka amma ɗan adam da yake ya fi yarda da abin da yake gani sama da abin da bai gani bisa ga ka'ida na inna ha'ula yuhibbuna al'ajila amma waye zaruna wara'ahum yawman inna suna san bagaggaciya ga wuni mai nauyi a gaban su sun wadi da shi yanzu da za a ce wani ya zama shiriyar wani ya jira wannan sakamakon a wajen Allah da zo a ce ga karfe ke mota motar ba ma haɗe ba ya ɗauke ta ya kake ganin za a yi matsala za a samu Wala shi yasa in kana harkar addini kai haƙuri kar ka ɗauki kuɗi a wata tsiya kuma ka lura da kyau ka gani duk abin da ka fi damuwa da shi ya halar da kai shi yasa Allah da ya tashi ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan duniya kada kowa ya zama kafiri ba da Allah da man yakuru bir rahman da buyutuhum suqufan min fajjatin wa ma'arij alaiha da duk wanda ya kafarta da Allah sai a dauko gidan zinari a bashi to in aka koma yan haka wani ya ga wani ya yi ridda ya samu kuɗi wani ya yi wani sai to shi ma bari ya dawo da tuba daga baya mutane haka za su koma yi Allah ya shirya da mu to Ali bin Abi Talib wannan sahihul bukhari ma a fathil bari kitabu fada'il sahaba babu manaqib Ali radiyallahu anhu babin da ke magana akan matsayin sayyidina Ali a mujalladi na bakwai shafi na 70 hadith hadisi na wato talatin. a mujalladi na ɗaya hadisi na wato talatin da bakwai ko a mujalladi na ɗaya sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu fada'il ali a mujalladi na ɗaya kai shafi na talatin da bakwai a hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da biyu hadisi da kuma mai lamba ta dubu uku da ɗari hudu da ainihin wato shida wallabzu lahu sai ya ce hadal hadithu wannan hadisin da muka karanta yanzu fihi a cikinsa akwai fadilatun azima akwai falala babba wa manqabatun da kuma matsayi bahiratun wacce take mabayyaniya li amiril mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu ga ali bin abi talib haisu ta yadda shahida lahu annabi sallallahu alaihi wa sallama bil mahabbati fi qawlihi ta yadda annabi ya masa shaida da soyayya ta bangare guda biyu yace yuhibbu Allah wa rasulahu na farko dai shi sayyidina Ali yana san Allah sannan yana san manzon Allah kuma wannan fa ba wai fa shi ya ba kansa shaida ba cewa yana san Allah a annabi ne ya ba da shaida yace sayyidina Ali yana san Allah yana san manzon Allah sannan na biyu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma kafin ya bar duniya sai da ya bar samu tabbas cewa kuma Allah ya so shi annabi ya so shi amma an ka karanta tarihin sayyidina Ali zaka ga ya samu jarrabobi da yawa bayan sayyidina Ali kamar yadda zamu gani ya zo ya zama khalifa wayanda suka je suka kashe sayyidina Usman suka dawo bayan shi suka ce su magoya bayan shi haka aka zo aka yi ta rikici aka yi ta rigima yana fada da bangaren su Muawiya mutanen sham a matsayin ɗin tawaye ga gwamnati shi kenan a daidai wannan lokacin kuma aka samu kawari suka balle suka zo suka ce da da alif da mu'awai duka kafirai ne kuma suka je suka yi mitin suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku ko mutum uku nan da suka ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su duk faɗa laban annabi muhammad suka ce sai an kashe amur bin al'as sai an kashe muawiya sannan sai an kashe da ali wanda aka turo ya kashe amur bin al ranar amur bai da lafiya bai fito sallah ba wani ya shiga limanci wanda ya zo kisan ya dauka amur ne ya kashe shi Ya ce na yi nufin in kashe amur shi kuma Allah ya yi nufin in kashe wani wanda ya zo ya kashe na muawiya bai same shi ba ya kawo masa suka da wuka wacce aka sa mata guba sai na mu'awiya ya kauce ciki ya so ya huda mai ita ya daba mai ita a cinya wannan shi sababin har mutu bai ƙara haihuwa ba tun daga nan shi kuma abdurrahman bin marjam alkhariji kawariji wanda aka turo ya zai kashe sai da ali shi nasarar wajen kashe sai da ali daidai lokacin sallar asuba ya sami ya kashe shi kuma dama annabi ya ba da labari cewa kashe shi za a yi kuma shi yana sana da haka da haka mutane akwai wanda za ka ga suna biye mana tsoro yanzu na ce ku daina jin tsoro na ce mu musulmi ne mun imani da kaddara mai kyau da mana kyau idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za ka bar duniya ko ba sababi sai ka bar ta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala littafi ne rubutacce nace sannan abinda muka dauka na karantar da addini ba shi zai sa ba Allah ya rage mana kwanaki nace sannan yau inda zan ce na daina karantarwa saboda hatsarin da ake fuskanta ba shi zai sa Allah ce kuma ya kara mun kwanaki ba na ce tuntuna akwai waɗanda sun yanke mana hukuncin kisa Allah ne bai kashe mu ba mun kawo yanzu to da haka in kuma Allah ya kashe ka lokacin mutu ko ba sababi sai ka mutu to da haka shi ta Ali bin Abi Talib da kan shi radiyallahu anhu yake cewa dulil maut an haife ku ne dan ku mutu shine ka daina damun kanka ba dai ka rayu ba to ka sa kuma cewa mutuwa akan ka lazimci dole kar ka zo Allah ya maka rayuwa ka ɗauka cewa mutuwa akan ka ta zama dole ba ka hal da kanka Allah cewa da yamma zai khalaqal mauta wal hayata kuma al imam al qurtubi yace ya halicce ku dan ku rayu in ku rayu kuma sai kun mutu shine kuma ayyukum ahsanu amala to tarjama zaka ga ta Ali bin Abi Talib akwai wasu yan kananan littattafai da aka yi tarjaman al-asharatu almubasharuna bil janna su goma tun daga abubakar umar ina ganin malam usman ba su wuce shafi ashirin da wani abu ba zuwa talatin an yi na abubakar an yi na umar an yi usman sai na ali abu ubaida har zuwa guda goma nan su ma wata rana in allah ya da haka in an samu wani lokaci za mu ɗauko mu sa su ɗaya bayan ɗin sai mun karanta su da izinin allah tarihin kowanne daga ciki na biyu wato mutum biyu na biyu shi ita ce fatima ta radiyallahu anha fatima allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda yar annabi muhammad an gane in ka koma littattafan siyar da kuma tarajin irin siyar a alamin nubala in ka ga yadda al'imamun zahabi yake mata kirari ya jinjina mata abin siya baka mamaki saboda haka alhamdulillah littattafan ahlus sunna cike take da kaunar gidan mutanen annabi kuma ba za ka taɓa wani buɗe wani littafi ba ka ga zagin wani wanda yake da alaƙa da gidan annabi a littattafan mu ba ma ba addinin mu bane kai dai da ka sa kanka can Allah ya jarrabe ka da jin haushin sahabbai da sai ka zage su shine addinin ka kai ma addu'a muke maka Allah ya yi ba shi yasa daga karshe za mu tura musu wani sako masu hankalin cikinsu ya kamata su yi tunani su duba wannan lamarin an gani rawal bukhari rahimahullahu ta'ala al-imam bukhari ya rawaito fi babin manaqib fatima radiyallahu anha Babu ya bude sukutun a cikin littafin shi babin da ke magana akan matsayin na fatima anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi kala yake ce ma fatima tu sayyidatu nisa'i ahli janna ita na na fatima ita ce shugaban matan gidan aljanna abinda zai bada mamaki a daidai lokacin da ya shi a kullum suke tuhumar matar annabi muhammad na na aisha ita fa tana cikin ahalul baiti sun cire ta sun ce ba ta ciki wai kuma ita ma kan tana na aishar makiyar ahalul baiti ce to wannan hadisin fa na na aisha na daga cikin wanda ta rawaito wannan hadisin tana ba da labari tana cewa wata rana muna taura duk mun taru matan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wacce ba ba ta halacce ba ta zo wajen ba ta ce sai gana na fatima tana tahuwa ka an na hamishi ya ta rasulullahi idan ka ganta tana tafiya yanayin halittarta gabaki ɗaya ta ɗauki babban mai gida annabi muhammad tana zuwa annabi ya ce marhaban bibnati barka da zuwa ‘yata ya zaunar da ita ya mata magana ta kunnanta na dama sai ya kaga ta yi kuka sannan sai mata magana na kunnanta na hagu sai aka ga ta yi dariya ne take faɗa na Aisha take cewa ban taba gani ba rana lokaci ɗaya mutum ne dariya ya kuka sai yau lokacin da annabi ya fata ta tambaye ta tace mata me ya faru tace wannan tsakani na da mahaifina ne ba ruwan sai da annabi ya rasu sai take ba ta labari take cewa lokacin da kika ga na shigo gida ya mun magana ta kunne na dama ya faɗa min ne ya ce idan ya bar duniya babu daɗewa ni ma zan bi shi ya ce shi ya sa kika ga yi kuka amma annabi ya ce mata wa ni'imar salafu ana laki ma dalla da ni in zama miki magabaci da haka duk wanda annabi ya zama masa magabaci ya yi nasara shi yasa alfaza zai yake to laqad faza man kana rasul imam duk wanda ya zama annabi shine imam din sa ya yi nasara wallahi ya rabota kuwa to sai ta ce lokacin da kika ga ya min magana ta kunnan hagu na dariya ya ce min ne ba za ki yadda ba ki zama ke ce shugaban mata a aljanna wannan magana ita ce ta sa na ainihin wato dariya wannan kuma alhamdulillah cike yake da littattafan to suna kawo shi ba sai wai me yasa babu hadisan na na Fatima a cikin littattafan akwai ba su da yawa ne kuma abin da yasa ba su da yawa annabi ya bar duniya wata shida da yan kwanaki ta mutu ba kamar na Aisha ba annabi ya barta da shekara 18 sai da sai shekara 60 da takwas tana karantarwa kaga dole za ta samu lokaci da yawa na ruwaito hadisi to in mata ruwaito ba bai kamata a yi mata ƙarya ba a ce ta ruwaito sannan a daidai lokacin da suke wannan tuhumar fa idan ka ɗauko usulul kafi ga baki ɗayan shi tun daga farko ƙarshe babu ɗan shi an da zai iya nuna maka ruwayan na na fatima a ciki a daidai lokacin da mu akwai kaɗan ɗin a ciki a cikin kutubul arba nasu in ka ɗauki usulul kafi ka tare ɗan shi'a kuma na baka wannan asamin ɗin duk ɗan shi'an da ka sani ba wai jahilin ba masu karatun a kabira mujirmi ha ka ce dan Allah kana so ya faɗa maka hadisin na na fatima a cikin usulul kafi za ka ga ba zai faɗa ma ba amma saboda rani sai zai na kuma ko ba ko ko hadisan na na fatima bayan su ma ba su ruwa kuma inda abin san kai ne ba ka'ida ta ilimi ake yi ba ai ya kamata sai da na abubakar ya fa abu hulera to hadisai da yawa amma da abubakar da abu hulera wa ya fi to hadisai da yawa abu hulera da sai ake ce to ai da wanda kusur kullum suke fita tare da annaba a dawo to ai ya kamata a ce sai da na abubakar ne ya fi hadisai da yawa ba abu hulera ba amma kaga abu hulera ya fi hadisai da yawa sama da wa sama da abubakar saboda haka ka'ida ce ta ilimi ba wai kawai abu bane tun ana son ka dole a kirkiro hadisai ko baka faɗa ba a ce kayan da faɗa ba haka ake ba to na na fatima tana da matsayi da daraja babba ya ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce matar da ba a haɗa ta da wata wajen kishi dan annabi ya ce abin da zai cutar da ita zai cutar da ni a daidai lokacin da suke kokarin su lafta hadisin kan abubakar kuma maganar abin da ya faru annabi ya yi magana ne saboda munasabar ita na na fatima ɗin lokacin da sai na aliyaji yana neman auren fatima yar gidan abu jihal kuma wannan maganar har littattafansu na shi'a akwai a littattafansu na shi'a cewa ma aka wani ne yanzu ya kawo mana na fatima tsegumi ya ke kina nan zaune baki sani ba ga alinan ya rasa matar da zai nema sai fatima yar gidan abu jihal shine ta zo ta kwaso Al'imamin Hassan da hussein ta taho gida ta zo ta ce mutanen ka na faɗa cewa duk abin da za a yi maka ba ka fushi akan yarka annabi ya sa aka haɗa masa mambari ya au. ya gode ma Allah ya yi masa kirari ya ce bayan haka mun ba abul ibn rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usman aure ya mutunta mu mun mutunta shi ya ce ba yadda za a yi a haɗa yar gidan annabin Allah da yar gidan makiyin Allah bai taɓa yi ba tuna na fatima tana da matsayi babba shi yasa za ga wannan muguwar aƙida tun kafin bayyana ta a nan ƙasar babu gidan da za ka je baka samu akwai sunan na fatima a gidan ba sai ka samu ansa binta ko ta rasulu ita ake ne na na fatima an yi lokacin da babanka in yi ma laifi in ya kone ma gudu in ka ci burki in ka ce dan binta rasulullah baba dan binta rasulullah ya baba wani ma lokacin mai basan shi da ya san binta suna ne mai kyau ko kuwa to salisan na uku alhassan wal husain alhassan da husain radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda Rawar tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito بإسناده دا إسناد إلى إلى البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي النبي أبصر حسنا وحسينا ياغى الإمام حسن لحسين فقال سيتي اللهم إني أحبهما ألا إنا سنو إنا فأحبهما الله سبحانه وتعالى كسوس ففي هذا في هذا الحديث فضيلة ظاهرة a cikin wannan hadisin akwai falala bayyanan ya lil husaini radiyallahu anhuma da husaini da Hassan Allah ya kara musu yadda haitu ta yadda ta dammana hasta wato ya kunshi wato tadammana hasta al hadisin ya kunshi zaburar da al'umma ala hubbihima akan san su wa anna hubbahuma hubbul lahu sallallahu alaihi wasallam kuma san al'imamu imamu hasan da san al'imamu husaini so ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zaka ga mu magabatan mu ba wai al Hassan ba da al-Imam da suka fito daga gidan Annabi a sahabbai sun nuna dabba ma idan ta fito daga gidan Annabi Ƙaunar da suke mata wallahi ba irin dabbar da ba nan gidan Annabi sun fito ba shi yasa zaka ga Annabi yana da taguwar da duk in aka yi tsere aka yi musabaka ita take zuwa na daya akwai ranar da wani bakawai ya zo da wani rakuni irin rena kama ka gagayya budare gida ake rena ku daji ku ne manya aka zo aka yi tsere sai taguwar wannan dan da kurkushin raƙumin sai tsere ma wannan taguwar sahabbai hankalinsu ya tashi me ya sa hankalinsu ya tashi saboda kallon wannan taguwar kawai saboda ta fito daga gidan annabi to bai kamata a ce an tsere mata ba da hankalinsu ya tashi annabi ya fahimci hankalinsu ya tashi sai ce masa ku yi haƙuri haƙƙun alallahi Allah ya tafi a shay'un minan duniya dunya illa wa za'ahu haƙƙi ne akan Allah duk wani abu da Allah zai ɗaga shi akwai matakin da in ya riga ya kai ya gama kai ƙarshe daga nan kuma sai dai a yi ƙasa an riga an gama to wannan kenan to shi yasa kullum muke faɗa maganar da alfazazi ya faɗa ala kulli fannin faddala Allahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi Muhammad da haka idan annabi ya sa riga ya cire to kimar ta ba daidai take da riga kowa a duniya ba saboda ta shiga cikin annabi ta fita idan annabi ya sa takalmi ya cire kimar takalmin ba daidai ke da kimar kowane takalmi a duniya ba saboda ya shiga kafar annabi ya fita haka matar da annabi ya aura ba daidai take da matar kowa a duniya ba Sai yasa kuka ga Allah ya yi doka akan su yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan baiwa a cutar da annabi sannan bayan annabi wani bai isa bai zuci yana san matar annabi zai aure ta dan ka gane ba daidai take da mawa da mamarka shi yasa muke cewa kullum idan ana maganan alfahari da miji idan matar annabi ta miki idan mama ta na wajen mamakka na wajen ba za ta yi miki ba dan ko kai ka san ita uwar ta ka ta san mijinta ne kai nasu ba wallahi dan shine yaran da mutane za su gani kai ka sani in za alfahari da miji da mata annabi ta miki ba matar da za ta kada miki wa a duniya to haka idan za a yi alfahari da uba idan ƴaƴan annabi muhammad suka miƙe a waje ba kuma ɗan da zai ƙara miƙewa a duniya don ubansu ya fi uban kowa a duniya sallallahu alaihi wa sallama. to annabi ya nuna al'imamu hassan ya nuna al'imamu hussein ya ce allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son waɗannan Allah ka so wanda ya so su amma wallahi cikin wannan al'umma sai da aka samu mara samu cincin da za ku ji abin da aka yi ma al'imamu hassan na tutarwa sannan za ku ji abinda aka yi ma shi kanshi al'imamu sai na yaudara wa rawa ahmadu bi isnadihi al'imamu ahmad ya ruwaito da isnadin sa ila abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce al-hasan wal husayn sayyida shabab ahli al-janna da al-imamu da husaini shine samari shugaban samarin gidan aljanna wa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisin akwai manqabata ne matsayi guda biyu azimata ne masu girma lil hasani ko lil husaini radiyallahu anhuma liko lil hasanaini ga hasanaini wancan ma haka ne bahiratul lil hasanaini wannan min babin tagari ko abubakar da umar ana cewa mai umarai ko to haka alhassan wani husaini ana cewa mai hasanai lil hasanain anhu anhuma ga hasan da husaini haitu shahidan nabiyu ta yadda annabi yayi shaida lahuma gare su bil jannati da aljanna wa akbara bi annahuma kuma annabi ya da labari su biyun nan yace sayyida shababi ahlil janna sune shugaban samarin aljanna radiyallahu anhuma wa ardahuma Allah ka yarda da su sannan Allah ka yardar da su shine bambancin radiya wa arda Allah ka yarda da su sannan Allah ka yarda da su ga wasu rabi'an na hudu Ali bin al-Husaini rahimahullahu ta'ala Ali bin al-Husaini dinnan da muka faɗa yanzu shine mutum na hudu shi al Hassan da muka wuto yanzu an haife shi hijira na da shekara uku ko ya rasu hijira na da shekara ainihin wato a 61 alhassan bin ali an haife su hijira na shekara biyu ya rasu hijira na shekara hamsin ko sannan al'imamu al-husaini an haife shi hijira na shekara uku ya rasu hijira na shekara 61 da aka tazaransu wajen barin duniya shekara goma ne sannan al'imamu hassan ya riga al'imamu husaini zuwa duniya da shekara ɗaya da yawan mutane suna ɗaukar cewa da hassan da husaini tagwaye ne rana ɗaya suka zo duniya ba haka karatun yake ba domin al-husaini idan kana da alaka da ilimin sarfu san tasgiri ne na Hassan. kamar yadda za a ce alkitab a ce alkutai ko umar a ce umayya to haka al hassan husai tasgiri ne nawa saboda haka kai ma idan an haifan maka 'ya'ya za ka iya sama ɗan farko Hassan na biyun ya zo ka sami husaini ba dole sai tagwaye ba ko kuwa yawa a daina yin rudu ba dole sai tagwaye ba to sai al'imamu na hudu shine Aliyu bin Hussein husaini rahimahullahu to wannan Aliyu bin Hussein husaini din shine aka ce masa zainul abidina shine kuma as-sajjad an haife shi hijira da shekara 38 da haka da al'imamu Hassan da al'imamu Hussein su ne sahabbai amma ali zainal abidina ba sahabi bane tabi'i ne an haife shi hijira da shekara 38 ya rasu hijira da shekara 95 shine al-imamu ali zainal abidina to wani abu da mutane ba su sani ba kun san cewa wannan imami na hudu a shi'a da yadda suke lissafa ba dan sai da na umar ba wallahi da bai samu ba saboda bayan da aka je aka yaki a ƙasar farisa aka fatattaka ta tunda ko da addinin musulunci ya zo su Habbai suka kai addini can bautar wuta ake farisa sai na umar ya je ɓaɓɓalla abubuwan da suke bauta kuma ko lura za ku ga in shi'a a duk cikin sahabbai sun fi jin haushin umar sama da kuwa shi yasa da ka ga in za su zagi abubakar sau ɗaya to sai sun zagi umar sau uku in za su tsine ma umar abubakar su ɗaya su sai an tsine wa umar su uku to da aka kamo bayi daga can a ciki akwai yan sarkin wacce take tana daga cikin kyawawan matan da aka zo da ita kowa yana harin sai an bashi sai na umar ya ce a wannan baiwar yan sarkin farisa da aka zo da ita sai na umar ya ce ba zai ba kowa ita ba ali zai wa zai wannan baiwar da sayyidina a umar ya dauka ya ba sayyidina umar ya ba sayyidina Hussein ita ce ta haifa ali zainul abidina wacce aka zo da ita daga kasar farisa iran to shi yasa idan kuka lura daga kan ali zainul abidina duka shi'a daga nan ba su yadda cewa a cikin 'ya'yan hassan ko mutum ɗaya halin baiti ba ne ko ɗaya babu yasa ya adibe din mu da makai da wancan nace in kun ce Allah ne ya tsara nace ta ya aka yi aka tsara ƴaƴan Husaini ne kadai ba ƴaƴan Hassan a cikin a'imma sai ce wai Allah ne ya tsara haka nace to an Allah ne ya tsara haka ya kamata ka ban dalili a Qur'ani ko a Sunna sai ce wai in bari sai an je lahira nace kai ma ka daina maganan bana ka bari sai an je lahira kai magana to yadda abin ya faru kenan قال أنه يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يا yace هو أفضل هاشمي shine yana daga cikin mafificin dan kabilar Banu Hashim ra'aituhu wanda na ganshi fil madinati a cikin Madina wanda kun ga idan mutum ya duba al a mujalladi da uku shafi na 138 zai gani wa qala az-Zuhri al-Imam az-Zuhri yace lam ara hashimiyyan ban taba ganin dan kabilar Banu Hashim ba afdala mafifici min ali bin Hussein akan ali dan Hussein wanda shi ma ya zo a cikin alhiliyatu a majalladi na uku shafi na 141 da kuma tahzibu tahzib a majalladi na bakwai shafi na 305 wa qala muhammad bin sayyid yace kana siqatan yace siqa ne ma'amunan amintacce ne kasiran hadisi yana da hadisai mai yawa sannan a aliyan maɗaukaki ne rafi'an sannan ainihin wato shi ma dai maɗaukaki ne wa wara'an sannan yana da tsantseni kan harkar duniya wani abu wanda ba wasu sani ba in baka karatu ne baka sani ba akwai hadisan wa'annan mutanen da alimamu zahabi yake kawo tarjamar su a cikin littattafan ahlus sunna ko kun san cewa hadisin da ya zo ya bayanin aikin hajjin annabi kab gabaki ɗin shi tun daga fitowar sa madina har duk gabaki da aikin haji ɗaya daga cikin waɗannan a'imma na ahlul ne suka roto shi yana cikin sahih muslim kaga wanda yake nuna cewa ahlus sunna suna karban hadisin su kuma suna aiki da su ka je ka duba an baka sani ba bayanin aikin hajjin annabi kaf tun daga fitowarsa da madina har a gama kaf wanda ya rawaito wannan hadisin cikin sahihi muslim wanda yake da alaka da gidan annabi muhammad abin da ba za mu yadda ya musu bakariya kamar yadda yanzu ake yanzu ba kana kallon kwanan nan wannan na kano ba ya zo yake cewa wai annabi ne ya karantar da shi tafsirin ƙur'ani daga fatiha hannasi ya faɗo ba fa a mafarki ba fa wannan kowa ake ce mai ne ba za a kira sunan shi ba ko amma dai ya kamata gaskiya mu ɗauko bidiyon nan malam shanono mu mai masa da martani ne wannan rena hankalin mutane wai ya faɗi wata bishiya ka tana sunanta ko lima ne bishiyar ko ne? wai annabi ya yi rawani irin na 'yan sudan da jallabiya irin ta 'yan sudan a bakin wata bishiya annabi ya karantar da shi tafsirin ƙur'ani tun daga fatiha hannasi yana nan kano yanzu fa kuma shi ba sahabi ba ne noman kai magana a cika gani baki annabi a cikin da aka ce annabi ai malam ko in dai an ce annabi ai an gama ai to wannan ya zo a cikin tabaqatul kubra a mujalladi na biyar shafi na 222 khamisan na biyar muhammad bin ali muhammad dan ali wanda ake ce masa albaqir wasu malamai sun ce ana ce masa albaqir ne saboda yawan ilimin sa an gane sannan ana ce masa abu jafar alkunyarsa an haife shi hijira na da shekara 57 ya rasu ɗari da goma sha 114 ƙala ibnu sa'd yake cewa kana kaseeran ilmi wal hadisi ya kasance yana da ilimi da yawa da kuma hadisan manzan Allah to shi yasa idan ka bi littattafan ahli sunna zaka ga wayannan a ɗabaƙa na tabi'ai da tabi'ut tabi'i na cikin a'imma na ahlul bait hadisan da suka ruwato ya fi hadisan na farko yawa zaka samu suna da hadisai da yawa to shi shine yake faɗar wannan maganar? wannan shi ba a cikin tabaqatul kubra wa qala as-sufli yake cewa huwa ahadu man jama'a al-ilma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hada ilimi wal fiqha da kuma fiqh wa diyanati ga kuma addini wannan ya zo a cikin alwafi bil wafiyat a mujalladi na hudu shafi na 102 wa qad ittafaqa al-huffaz malaman hadisi huffazu sun ittifaqi alal ihtijaj bihi akan cewa muhammadu bakir in yi ruwaito hadisi ana karba kama nasta ala zalika zahabi kama yadda al'imamun zahabi ya tabbatar da wannan a cikin siru a alamin nubala a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku shafi na ɗari hudu da ainihin wato sha uku in baka san wannan baka je ka karanta tarjamar sa cikin siru a alamin nubala za ka gani sadisan na bakwai jafar bin muhammad shine as-sadiq jafar as-sadiq abinda zai ba mutane mamaki da yawa inda ba su sani ba mutane ba su san cewa jafaru sadiq yadda yake jikan sai da na ta bangaren uwa ba uba ma haka kuma yake fa jikan sai da na abubakar ta bangaren uwa ma jika ne ga sai da na abubakar ta bangaren uwa kamar yadda yake jika ne ga sai da na ta bangaren wa uba mutane ba su sani ba to a ina ne mabiyi zai koyawa mabiyan sai su dinga zagin kakan shi da haka jafaru sadiq ana masa alkunya a ce masa abu abdullahi an haife shi hijinana da shekara 88 ya rasu 148 ya rasu shi ya sa wata rana yana gyara takobinsa sai wani mutum ya tambaye shi ya ce me hukuncin yi wa takobi kwalliya kamar yadda kai take sai ya ce ai da hala abubakar mai siddiƙu saifahu ai abubakar siddiƙu da kanshi yana yi wa takobinsa kwalliya sai ce a taƙulu a siddiq bi suka kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa a siddiq yana faɗin wannan maganan a wasa ba wasa batan wastaqbal al-qibla sai alimamu Ja'far sadiq ya zabar ya kusanta al sai ya ce fa Mallam ya yaqul lahu duk mutumin da bai ce ma abubakar siddiq ba yake fa la sadaqa Allah da hukwalin fi duniya wal kada Allah ya gaskata maganar shi duniya da lahira Ja'far sadiq to qala anhu abu hanifa abu hanifa ya faɗa yace mara ra'aytu afqaha ban taba ganin mafi fahimtar fiqh ba min ja'far bin muhammad akan ja'far bin muhammad wannan ya zo a cikin tafsiratul huffaz kuma idan ka je ka bi da ka ga daga cikin malaman da imam maliku ya karatu a wajen shi akwai ja'afar sadiq an gani saboda haka kamar yadda mai littafi ya faɗa da yawa daga cikin mu kusur ne akan wasu abubuwa har abin da yake namu nema muka sallama ba namu bane ko kuwa shine matsalar da aka samu Waƙala abu hatim abu hatim yace siqatun amintacce ne la yusalu an Misiri, ba a tambaya akan misalinsa wannan ya zo a cikin kitabul jarh wa a mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da bakwai Waƙala zahabi al'imamun zahabi ya ce jafar bin muhammad asadi sayyidul alawiyi wato shugaba ne dangane da waɗanda suke da alaƙa da gidan Ali bin Abi Talib fi zamanihi a zamanin shi wa ahadu a'immatul hijazi yana ɗaya daga cikin shugabanni na hijaz yankin larabawa lam yulhaq bi sahabati ba a riskar da shi da sahabbai dan ba sahabin annabi bane sallallahu alaihi wasallama yana dabaka na tabi'ai ne ya dai ga sahabban sannan wannan ya zo cikin muktasar ulu a shafi na 148 sabi'an na bakwai ne musa bin jafar wanda aka ce masa alkazi musa bin jafar wanda aka ce masa alkazi wato an haife shi ana masa alkunya a ce masa abul hasan sana a ce masa abul hasan al'awwal sana a ce masa abul hasan al-madi sannan ana ce masa abu ibrahim an haife shi jira 128 ya rasu 183 musa bin jafar wanda ake ce masa alkazi Ƙala fihi abu hatim razi abu razi ya faɗa ya ce siqatun saduq wato siqa ne amintacce ne kuma yana da gaskiya imamun min musulmi muslimin shugaba ne daga cikin shugabannin musulmi wannan ya zo cikin aljarh wa a mujalladi na hudu shafi na 139 wa qala shaykhul Islamu bin taymiyyah shekul islamu bin taimiyya ya faɗa ya ce wa musa bin jafar mashhudun lahu bil ibadati wan nus musa bin jafar an masa shaida cewa mutum ne da yake da ibada ibada yana da ita to shi yasa jiya na faɗa shekaran jiya a karatunmu na ce da yawa wanda suke magana akan shekul islamu bin taimiyya wallahi ba su san shi ba yanzu ba su san cewa ya rubuta littafi ba mun so mu karanta littafin a sakwata ba raba mu samu dama ba amma in Allah ya da za mu samu dama mu karanta littafin manzilatu ahlul bait inda ahlus sunnati wal jamaa matsayin da ahlul bait suke da shi a wajen a sunnati wal jamaa yana ba su kariya sannan wa qala zahabi wannan ya faɗa a cikin littafin sa minhaj sunnatin nabawiyya a majalladi na hudu shafi na 58 wa qala zahabi kana musa min ajwad al hukama'i al imam zahabi yace musa bin jafar alkazin yana daga cikin mafi wato min ajwadil hukama'i yana daga cikin mafi kyautatar masu kyautatawa wa'inda Allah ya ba su hikima wa min al-ubadil hukama al yana daga cikin masu bauta masu jin tsoron Allah wannan ya zo wato a cikin mizanul itidali a mujalladi na hudu shafi na sannan saminan na takwas shine Ali bin Musa Ar-Rida Ali bin Musa Ar-Rida ana ce masa Abul Hasan Asani an haife hijira 148 ya rasu hijira 203 to shine yake cewa قال عنه الذهبي الإمام الذهبي يتي كان من العلم والدين والسؤدد بمكانه a wajen ilimi da addini da shugabanci yana da matsayi babba wannan a cikin siyar zahabi a mujalladi na wato tara shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai sannan sai tasi'an na tara ne muhammad bin ali wanda ake ce masa aljawar rahimahullahu ta'ala allah ya ji kansa shi kuma musa wato muhammad bin ali aljawar ana ce masa abu jafar Sani. an haife shi hijira na da shekara 195 ya rasu hijira na da shekara 220 to shine kana yu'addu ya kasance ana kirga shi min a ayani bani hashi. yana daga cikin ayyanannun mutane masu daraja cikin kabilar banu hashim wa huwa ma'arufun an san shi sakha'i mutum ne da yake da kyauta ba maruwaci bane wasu udari da kuma shugabanci wannan fa a cikin minhaj sunnatun nabawiyya na ibnu taymiya yake fadar wannan magana akan shi eh me ai na fada ai ko ban fada ba eh na tara ba a a kai malam shanonu a na fada na ce an haife shi hijira ɗari. da tafa'in da biyar ko ban faɗa ba eh? ko wadda ka ɗan ɗane ne wadda shanunu hijira 195 ya rasu 120 kamar ina ganin na faɗa ba eh? ban faɗa ba ko ban faɗa ba ko 220 ya rasu an haife 195 ya rasu hijira ashirin. to kun ga shi malam da ya tashi iya na tara ya tsaya kuma wayanda su yan shiya suke intimami zuwa gare su mutum goma sha biyu ne akwai na goma shi ne ali bin muhammad alhaji wanda ake ce masa al'askari shi kuma an haifi sha 212 ya rasu 254 sannan akwai na sha ɗaya alhassan bin ali ana ce masa al'askari shi kuma hassan askari ana masa alkunya abu muhammad an haife shi hijira na da shekara 223 ya rasu hijira na da shekara 260 sannan sai muhammad bin al-hassan wanda shi suke ce masa al-hujja al-mahadi al-qa'imu al-ga'ibu al muntaza wanda suna nan suna gudun sa sun ci ya ya shiga wani namun bera a iraki sun hijira na da shekara 256 ya ce ba zai fito ba sai duniya ta lalace sannan zai fito kai malam ali ba amma fara karatu ba kana nuna cewa lokaci yayi an gane sannan zai fito wannan shine dalilin da ya sa ma ko ga mun ki dauko tarjaman daga wasu littattafai saboda zai ci mana lokaci an fahimta yi to a gane wajen mahadi tsakanin mu da su akwai sabani Laka dan hadisan da suka zo littattafan ahalin sunna suke maganan imani da mahadi bayyana sai yana daga cikin asharatu sa'a to mahadin guda biyu akwai mahadi wanda ahalus sunna suka yadda da shi akwai mahadin yan shiya suna su yana wani ramin tsira a iraki saddam yana can har yanzu shi suke jira mu kuma namu haifarsa za a kamar yadda ake haifar kowa kuma ba ma inkari har yanzu a duniya akwai mutanen da suke da alaka da gidan annabi yanzu kamar wannan na tunosiya sunansa ma zainul abidina sai ka duba ka gane shin wannan muguwar aƙida ta shi an ci yana cikin ta ko ya tsarta yake duk duniya yanzu kowa ya tabbatar da cewa yana da alaka da gidan annabi amma shi wannan aƙida ta shi a faɗa yake da ta ya ƙarta yake kaga da a ce wannan aƙida ta kakan shi ce me ya kamata yi sai goya musu baya tunda sun ce su masu ya ahlul baiti ne kuma shi gashi ahlul baiti ne da sai goya musu baya amma rikici yake da su faɗa yake da su wanda za ka gane cewa aƙidar ba ta da alaƙa da goyon bayan mutanen gidan annabi muhammad saboda haka mahadin ahalus sunna zai fito ta zuriya hassan dan ali bin abi talib su kuma nasu ta musai ne don kuka lura tsarin a yayan nan kan ba dan hassan a ciki yayan al-imam ne. babu to sannan mahadin da muka yi imani da shi annabi ya yi bayani cewa idan ya zo sunansa irin sunana ne sunan mahaifin shi haka sunan mahaifiya ta haka kai wasu shi'o'in ma fa tuntuni mahadinsa fa ya bayyana ba in baka san wannan baka sani akwai littafin da ali sabuni ya rubuta almahadi wa asharatu sa'a an yi shekarar da a nan kasar da ranmu ba mutuwa muka ba ko wani ya tashi da magoya bayan sa kana zaune a harami kana karatun qur'ani sai a danne ka yanka ka me ya faru sai a ce mawai mahadi ne ya bayyana <laughs> saboda dama an ce mahadi in zo, zai dinga kashe mutane ba kakkautawa saboda tsabar rashin tausayi amma ba mahadin in shi'a ba kuma wallahi har gobe in ka karanta littattafan su wannan shine abin da suke jira in mahadi ya zo zai yi cikin aikin da zai zo da sabon qur'ani ya je ya tashi abubakar da umar tsaye musu da haddi ya ruguza ɗakin kaba zai dinga kashe mutane sai an ce wannan saboda rashin tausayi bai daga cikin iyalan gidan annabi da mu kuma mahadin da muke jira ba haka bane a'a mutane suka ga to shikenan fa aka fara zage-zage sai ga mutum ya danno zagi ana kai kai sai a hankali akwai fama hadin gidan annabi sai ce wala ba ko na gidan waye sai ya kudin da mazagi to mutum yana zaune bai ce ba bai sha an zo an danne shi an kwantar da shi an yanka shi an ce mai mahadi ne ya bayyana <laughs> dole zage zage to shi kenan wannan shi yasa ya ce to ya rubuta littafin mahadi wa asharatu sa'a yana ce wannan wanda ya bayyana mufsidi ne mabannaci ne ko bai da alaka da mahadi akwai shi inda wasu tuntuni mahadin su ya bayyana su ne dai wayannan hanyar shekara dubu daya ga iran tana da makamai yanzu iraki na hannunsu amma har yanzu tsoron makiya yake ji shi yasa yake fitowa ba mu san ko shi zai fito ba qalal bagadadi bagadadi ya faɗa gashi nan a ƙasa هو عبد القادر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفراني فقيه الشافعي babban malami ne na fiqh a shafi'i usuli malamin usulul fiqh ne adibun malamin adab ne wulida an haife shi wa nasha fil bagdad ya taso a bagdad wa kanat wafatuhu ya rasu shekara na 300 429 bi unzur ka duba littafin wafayatul a'yan da kuma siru a alamin nubala ya kawo maganarsa me yake faɗa ya ce wa ƙalu sun faɗa ai ahalus sunnati wal jama'a mun faɗa bi muwalati jami'i azwaji rasulullahi cewa wajibi ne in dai kai ahalus sunna ne ka kaunaci matan annabi wa sannan ahalus sunna sun kafirta man akfarahunna duk wanda ya ce matan annabi kafirai ne to kafiri ne au da hunna ko yace sashen su kafire ne wa qalu ne eh? me a in mun sai mu karanta nan sai mu tashi magana shi ta gaba ko kuwa lokacin ya tafi ko eh? to ana cewa lokacin ya tafi ba mu gani saura mun tino ne mala ina malal bagadadi ko to tunda malam ya yi magana bari mu tsaya nan a yi haƙuri sai sati mai zuwa za mu ci gaba da izinin allah da inda muka tsaya akwai saƙo guda biyu karatu ya tsaya amma saƙo ne guda biyu da ka ɗauka